ba na bukatar sai na sha magani ai san iya yin su mangaliya idan ya tashi ya ganki zai gane cewa biki mutu ba kuma zai san ya gudu ya baga gawaki makota suka jikin fara wari to a lokacin mu kuma za mu farmasa masa kuma bai yi hakan ba fa akwai wani abu da kike tunanin zai iya yi bayan hakan well a dan ne ko kina tunanin akwai wani abu da zai yi ba abin da na gaya miki ba idan ke kin sani sai ki sanar da ni na amince da hakan. hello Wai da gaske kina nufin abin da kika faɗa? Wanne daga ciki? Na kawar da Maryam. Kai ka ɗauka wasa. Ni ba ban ki ba ma yanzu ka bi ta ka je ka kashe ta. <laughs> Wannan abu ne mai sauki sai in baki bindigar kiki je ki kashe ta. Ke kina nan a zaune ba a ruwanki. Mu muna can muna ta fama muna ta jefa rayuwarmu cikin haɗari da tashin hankali. matuƙar aka ce da bindiga ta bincike zai iya zagayewa za a gane cewa wannan harsashin na polis ne bincike kwan yi tsananta za a dakai ne a well akwai wani gaya da nake tunanin za mu iya samun sa in aka bashi shi hotonta zai iya yin haka don shi aikinsa ne What's his cost? No, he charging? 500,000. ɗari hudu yanzu kafin na banna haba kanwata kuka bai kamace ki ba kin ga fake amarya ce kuma bai kamata a ce amare suna kuka ba na kasa fuskantawa kai ne a cikin wannan halin an yi ba kuskure a kai ba kan baka tantance zama a nan wurin kaddara ce ta kaddaro min zama a nan wurin babu abin da ya kamace ne yanzu a wurin ku illa addu'a ai ba wani abu bane wannan wata rana fi sai labari awal ka yi shiru baka ce kuma ba kar ka zama kamanta ba. Ai na baki dama ma ya rasa mai zai saboda haka ina so ka je ka yi musu alheri mai yawa inda ba su ƙara neman taimako a wani ha ya burge bari ina sa in ga namiji haka kaca yayi na miki haka ne don su tabbatar cewa na kashe ki ke din kina Ashe zan ganka? Me kuka yi mishi? Me ke so ya kashe ku? Me na musu da suke so su kashe ni? To amma ni ai ku biyo ce in kashe. In fara kashe ki yanzu, ita in bi ta gidanta in kashe ta da anjima. Amma me ke faruwa? Bari na gaya maka. yaro kila ba a ma kwatancen gidan da don ba gidan ba ne don mu yan tana can birni da jiya ma ka zo da baka same mu don yanzu haka ma ni ba nake jira ya zo mu tafi can birni don tana can tana jira na san mahaifiyarta don mun taɓa haɗuwa da ita ko dai ta yi nisa ne ita iya laran kai yaro Ni ce iya larai. Duk faɗin kakkarar nan ba wata iya larai sai ni. Ko kashe min yar za ka yi? Na ce ma ba gidan ba ne. Ka fita. Allah ya baki hakuri Na san mahaifiyarta tana da ɗan kiba kuma dattijuwa ce sosai don ta girma. Amma babu damuwa zan jira baharin ya dawo don ni na san shi. mun taɓa haɗuwa da shi a birni eh kin bikin dame na ce miki gani na shigo bar na batu yau za ku yi magana alo alo alo kina ji na ke komai na ki saki na ƙawanci ka ki alo na sa ta yi magana kuna ji na eh ina ji cewa ne na aiko baharu da kuɗi zai kawo miki sai ki biya duk waɗanda suke bin ki bashi in ya so sai ku taho idan kuka shigo cikin gari ni kuma zan zo na ɗauke ki sai mu wuce adamawa. kaga karkare na mun hankali ka gaya mun wanda ya aiko ka tambayan ka fa nake yi ke faruwa me yasa zafi haka shi ba wuta ba ni nake da iko da kaina fita min a ofis Idan mun wuce, ke kaɗai kawai ake jira ki zo. Na samu mijin aure. Miki albarka 'yan nan. Ina 'yan uwar taki kuma Jamila. jamila na lura da cewa yau kina cikin farin ciki da yawa ko me yasa haka to ai yanzu kalil bani da sauran damuwa a duniya ta Allah ko wallahi duk wata fargaba ta gushe mani gashi kuma ina tare da masoyina ba dole na yi nishadi ba gaskiya ne ya kamata ki amma sai kake ganin kamar farin cikin yayi yawa fa Allah Kai. Bari ni in tashi shiga ciki. Dan na dan gaji sosai ina son dan miƙe in kwanta. Ah, haba, ai gara ka zauna ka jira. Saboda wannan mutumin da ka ba kwangilan ya kashe Maryam yana nan zuwa. Yanzu haka ma yana hanya. Ya gaya min ya ce dubu ɗari biyu ka bashi. Ni kuma na gaya masa dubu ɗari biyar na baka. To kuma na cika masa sauran dubu ɗari uku. a halin da ake ciki yanzu baya bina ko sisi ni ce nake bin sa ma bashi ya zo ya tafar min da kai ke kina tunanin cewar zan ci amanar mutumin da ya kamun aiki yayin da nake buƙatar kuɗi a wannan lokacin wanda a wannan lokacin ko da naira dubu ɗaya masan san ta hanyar da zan same ta ba kuma ya kama aikin dubunnai bako a cikin wannan harkan saboda ciniki maka da shi ba da fa'ida yin ba ina son ka sani aikin da aka baka aikina ne ni na sa aka nemo ka 求布大吉乌帕。 gaskiya kin yi kokari ke kuma kika haɗu da Khalil. Hmm. Jamila, duk wani abin da nake corruption okay ya za a yi da gawar wannan dan uwan naka okay wannan ai mace amana kasa ne mu ko masa kenan amma za mu turo ambulance ta tafi da shi sai an jima You.